Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ‘yan uwa ku da ziyartar mai zuwa cikin channel ɗin wata Jabiri TV, channel ɗin da ta shahara wajen kawo muku abubuwa da suka shafi technology da ma kuma abubuwa da suka shafi addinin musulunci. Hakika mun zo muku da application ta yadda za ku gyara hotonku ku mai da shi da style mai kyau a yayin da za ka ɗora shi a status na Facebook ko kuma wasu da ɗaya sauransu. Ku kasance da mu a cikin channel ɗin domin ganin wannan application. Kafin mu shiga izuwa cikin bidiyon kai tsaye idan wannan shine farkon zuwan ka muna roƙon ka da ka danna wannan jan kalma ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa ta haka ne zaka samu damar samun dukkan wasu bidiyo da muke ɗorawa a cikin wannan channel tamu ta Jabiri TV don haka mu shiga zuwa cikin bidiyon mu nuna muku wannan application Yauwa barkanmu da shigowa izuwa cikin bidiyon da fatan ka danna mana wannan jakalma ta subscribe. Yauwa kai ɗaya za mu shiga izuwa Play Store domin mu yi downloading na wannan application kamar yadda muka saba kai ɗaya za mu shiga izuwa Play Store. A yayin da Play Store mu ta buɗe kai tsaye za mu shiga izuwa wajen satin kai tsaye za mu rubuta turn up T W O N A kai tsaye za ga bayyana ma a wato ainihin saman sikirin na wayarka kai tsaye sai mu taɓa kamar haka. a yanda ya buɗe ka lura sosai wannan shine a hoto na wato ainihin application ɗin sakamakon mun riga mun yi downloading sa tunda ya nuna mana open kai tsaye kai kuma idan kai installing zai mu koma zuwa cikin apps mu domin mu ga yadda fuskar application ɗin take kai za mu shiga zuwa cikin apps na wayoyin mu. yawa to wannan kaga ita ce fuska ta application ɗin kawai kai tsaye za mu taɓa mu buɗe ta kamar haka a yayin da ya buɗe kai ɗaya zai kama fotuna da suke cikin wayarka gaba ɗaya sai ka zaɓi wanda kake so ka yi wato ainihin practical ɗin a kansa ko kuma kake so ka gyara shi domin ka ɗora shi a wannan status naka kai ɗaya mun gwada mu gwada akan wannan hoto kamar haka a yayin da ya buɗe za ka ɗan jira shi ɗan yi wato ainihin sacin kamar haka yana kaiwa ya cika zuwa nan farin bai kawo ma sai ka saita hoton ka iya daidai da kake so kamar haka yawa mu za mu gwashi kamar haka to kai dai za ka sake jiran sai ya dan yi to ainihin sacin domin ya buɗe ma nan yana nuna ma practical ne akan yadda wato ainihin design ɗin suke ko kuma yanda zai mai da ma hoton naka duk ka kake so daga nan sakamakon application din ba na kuɗi bane sai dai ku ɗan yi haƙuri domin zai dinga nuna muku talla kaɗan kaɗan haka sai ku dinga katsewa a yanda ya buɗe zaka idan ka jawo nan kamar haka kana ja za ka dinga ganin dukkanin wani style da kake so yanzu misali bara mu taɓa wannan kaga kaga style ɗin ya canza bara mu sa wannan ga kai tsaye gashi nan ga asalin hoton mu nan to amma kuma gashi yanzu mun bai da shi na kaman katin kaga wannan style ne mai kyau da zai baka kayatarwa a cikin wato anishin ka? da kuma duk wani story da kake dorawa kake amfani da shi idan kai hoton ka haka zai bayar da kayatarwa mai kyau gaskiya sannan za ka iya zuwa ka canza duk wani abu da kake so kamar haka gashi nan ga nan haka gashi nan style dai mai kyau ga nan suna bayyana suna sawa akan hoton wannan shine application din da muka zo muku da shi a cikin wannan abu nan din a cikin wannan bidiyo da muka zo muku da shi kamar yadda muka nuna muku yadda kowa zai download na wannan application domin ya gyara hotunan sa da suke cikin wayarsa kai tsaye idan ka gama zaben wanda kake so gashi nan nan sa an sa apply kawai sai ka taba kamar haka a yayin da ya sacin kai ɗaya ba mana sai ka taba shi domin kai saving na wato ainihin abun nan ɗinka to ka kai tsaye ka gyara hoton ka ka mai da shi da kala mai kyau yanzu kana zuwa na naka zaka ga wannan hoto kawai sai ka je ka kai shi ka ɗora shi a duk wani status da kake bukata a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu don haka muna godiya da ziyartar ku zuwa cikin wannan channel tamu kada ku manta idan bidiyon ya burge ku ku danna wannan alama ta subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora wani sabon bidiyon sannan kada ku manta ku danna wannan alama ta like domin taka ne za ku ba mu ƙarin gwiwa wajen sake kawo muku abubuwa da suke masu kyau a cikin wani channel tamu ta Jabiri TV don haka ku kasance da mu a bidiyo na gaba muna godiya